Tunda ka tafi ƙasa ne sarki, tun ka sa ƙafa kamar gidan nan, rabon da mutu kaza ke nan. Allah da wani. Wallahi alaji. To karka da mun dai kaza ce ai sai ka ishe ka yanzu ma na ba da wuta karka da wani. Kuma ka ga ka ga iyalin ka ma abun ya zama kamar ka aiki wallahi. Eh! Daɗin ta ma alaji na nan. Allah, alaji an shi hanya. wallahi alaji ba alaji ai ka ke saudiya eh. ka zan maka ta kai to eh ai alaji girman ka ne an ce da ma akwai wata mata kai jaki wata ma sun kai jaki ai saudiya buzu ka mana shayin kofi to alaji alaji alaji alaji kai alhaji makatu dan kore eh? alhaji makatu barka da ai kai rabin da ganka tun alhaji bai nan hatto alhaji baya nan ba kasar alhaji mai mutane Allahu akbar alhaji Allah alhaji Allah ka iya alhaji Allah wato ka san akwai aiki kuma akwai aiki kuma babba ana sani ai kai aiki ne hajjin Allah hajjin ai da ku ne hajjin Allah dole ma mun ku aiki wallah dole ne wannan aiwa ai mu zuwa akwai aiki akwai aiki yayi ai na fuskanta ba ganda abin da ka saka shi zai abin da baka saka shi ba ma ya ga daidai ne Allahu akbar Allah ya yi wannan gaskiya ga dai ai mu da ku amana ne alaji wato alaji tun da ka tafi ba aiki ya karu guda biyu yanzu kamata ai ma alaji a ce yanzu dami dami albashi yanzu kuma ya karu a karka da mu aiwa aikin da kuma ya karu ai aikin da ya karu yanzu alaji tun da ka saka ba ka tafi Saudiya ka same sarki ai yanzu hajjia ma hajjia ka cikin gida ba ai mu yanzu har mu ne muke mata wanka ma eh taimaka alhaji saboda aiki ya karu gudu ne kake wanka alhaji ni nake cikin mota haka mata wanka alhaji saboda ka bai aiki ya karu wallahi da alhaji ya tafi kake mai aika aika aiki ne nake yi aika aika ka tsaya dole ma kara Allah shi kara maka Allah ya kara maka zuwa buzu ai Allahu akbar sai buzu aiki kake aiki biyu da daban eh. wallahi kai ba ina nan ina ina nan ina biyan kudin aiki a kwashe mun aiki kake ba na nan